ọlọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu buku da watan Ramadan shekara 1440 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da talatin ga watan April shekara 2020 shekara ta miladiya to kaman eh, za mu cika da wannan tafsiri na suratul tauba da ke kasance kuma alfahari ta fadiha domin eh, tona asirin munafukai wannan addinin namu addinin musulunci shine addinin da tsaya ya yaƙi nan munafukai ko na asirinsu ba da hanyoyin da za a yi maganinsu domin kada su samu tasiri akan al'umma ba ba su shugabanci ana yanke musu ba a kuma yadda da ilimin shi zuwa gare su domin ne tsoron kasu bukuta shi kuma yadda munafukan sauran addinai su bukata musu addinansu yau muna aya ta ɗari da goma sha ɗaya wannan aya Allah ke ba mu labarin cikin Allah ashtara min almu'mini na anfusahum wa amwalahum yalle fa Allah ya tsaya daga mummunai rayukansu da dukiyarsu da an yabzuluha ba'atihi al-jihad ana so su bayar da wayannan dukiya da rayukansu a fa'ar Allah kamar jihadi da sauran ayyuka bi anna lahum janna ne Allah zai sai nan rayuka dukiya domin ya ba su aljanna wato aljanna ta zama ita ce da Allah zai saya ne ne za su yi yuqatilu fi sabilillah suna yaki a tafarkin Allah da su yuqatiluna qatala wannan mufa'ala kullum ana samun biyu qatala ya kashe Allah ya ce ya katilu na fi sabili Allah ya ce yi katilu na fi sabili wato suna yaƙi da dukiyan Allah da dukiyansu dukiyan su ga musu suka sun fuska da fuska ana yaƙi wa ya katilu na wa yi katilu to in an zo wannan mukatala in an zo yaƙi tsakaninsu da makiyan Allah da makiyansu su kashe su ma a kashe su kuma yadda suke fashewa a cikin yaƙi haka kuma su ma ke kashe su shine jumlatan istinafiyya da bayanin shi'a wannan jumla ce ta bayanin ne da Allah ya saya wasu ta'atin bi tadimil mabniyun wasu kuma yuqtaluna bil maf'ul wa sunan yuqtaluna wa yaqtulun wasu qira'a kama wato mabniyun bil maf'ul ay yaqtulu ba'duhum wa yuqatil batil wannan jihadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya sayi rayukan mumunai dukiyarsu domin su yi jihad su fito su fuskanci kafirai da suke kusurin kashe su ko su ke kokarin musu wannan sassi ce katilu da ya ce ya katilu na ba kuma masu su da Allah ya saya ne dan ya kasu ke kenan za su dinga yawo suna kashe mutane kafi ba kafi bane kan yaki kuma yaki bai yi wasi akwai abokin yaki kamar yadda Allah ya ce mu mummune zai ba su aljanna su ba abokan yakin mummune su ba wani abu da su kunguza su cikin wannan yaki mana abu ne ko aljannar duniya su kuma suna yaƙi don aljannar duniya shi kuma mumun yana yaƙi don aljannar lahira wani biyar da suka yi don duniya ne mun ga yadda aka yi horobu talibiya horobu talibiya shi ne kusurce da turawan yamma a karni na shida a bakwai a takwas suka fito daga kasar turai suka shiga falastin da cross suka afkawa musulmi suka kashe wanda za su kashe baitul maqdis irin kisan da aka yi aka ce har jinin mutane da aka kashe don mazara aka yi har ya kai gwiwon doki wannan kuma na rubuce cikin littattafan su kuma karanta tarihi ya kuma ga ya hurubu saidiyya ga hurubul istimariya duniya bayan da ba je ba an ji america an samu red indians an yi kashe-kashe an kata-kata su an shiga afirka an yi kashe-kashe da mutane an shiga australia an yi kashe-kashe mutane yaƙi abinda nake wannan shimfiɗan ubangiji ya sayi ran mummunai su su don Allah su su don aljanna ba don danna mutane ba ba don cutar mutane ba su yi don kare kusan addini da ya kawo cikin al'umma ɗayan biyu ko dai ka yi yakin nan don duniya ko ka yi shi don Allah ɗayan biyu babu wani ba yi yaki yakin musulmai don Allah suke yin shi su tabbatar da adalci taimaka a cire mutane daga duniya su kumancin nasu duniya ne mulkin mallaka amma ba mai samun izina ba mai samun tsakaka sai ya yi wannan yake kusan Allah zo da aya da ƙarfafa tsakakan mummune cewa ku yi wannan yake amma ku yi mai jira ku ba ku aljanna sannan kuma ka fito wani abu wa'adan alaihi wannan alkawali ne kan ubangiji kuma da gaske mabdarani mansubani da fikilihi ma al wato wa'ada wa'ada alaihi wa haqqa haqqan wa'adi ne Allah yi a kan shi ai wa'adahum wa'adan wa haqqan zalika wa'adu haqqan kuma Allah ya tabbatar da wannan alkawali da haske sai ta haka wasu mata wato ya tabbatu wannan alkawalin da Allah yi sannan kuma Allah gaya ma mummunan nan ka wannan alkawalin ba a kan ku na fara ba yake fi taurati wal injili wal qur'an yana nan cikin taura yana nan cikin injili yana nan cikin Qur'ani kuma aka faɗa da shi ayat da karanta wa kullu ummatin umirat bil jihad wa wa wu'idat alayhi al ko ta umma da aka ci jihad to an mata alƙawarin aljanna Musa alaihi salam wa san yanda Allah ya rabbi shi da Fir'aun yanda suka shiga da fish lokacin da ke sa mutane su yaƙi su shiga waitin da samu su jima su da yusha a yazo kowa ya san yadda dawud da goliath Yadda dawud ya yaƙi jalut labari ne na cikin rabu, annabi ne yaƙi duk wani annabi da aka ce ya yaƙi ya jihadi allah ya ce me zai bashi zai bashi aljanna ne ba duniya suke yi wa ba saboda ka lokacin da suke gaskiya da isra'il duk jihadin da suka yi an musu alkawalin aljanna wal injil to shi kuma nan kuma injil ummatin umira bi jihadi wa wu'idat alayhi jannati aw kullu ummatin 'amilat 'alimat هذا الوعد الذي أمر به هذه الأمة بثبوته في كتبهم أقول الأمة بالسياكي ويتشي الأمة إيسى عليه السلام إيسى عليه السلام بياكي با kuma wannan wannan wa'adin da Allah ya cikin Taura da Qur'an yana nan cikin littafin su a inji kuma a cikin darussan da suka gabata na faɗa cewa revelation akwai da aka yi cewa wani mutum zai zo sunan shi be faithful and be true al'ani of sadiq karanta littafin harafi zai ce an ce al'ani of sadiq cikin mutane gaba ɗaya a duniya ɗan adam ba wanda yake cikin shi al'amin da mutum ɗaya shi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam jahiliya shi da al'amin kuma yana nan ciki shi a cikin bible al'amin the truthful kuma cewa shi zai yaƙi sarakuna sarakunan roma da farisa kuma shi yaƙe su kuma ka his army after da sojojin shi ko da yake isa bai yaƙi amma an ambata cikin injil cewa nan gama annabin ƙarshe da zai zo ba zai yadda romawa da suka ne duka na shu bani isra'il buyagon malaman bani isra'il da kuma wanda zai yaƙi farisa ya ba su labarin cewa zai zo Hanyar ke cewa ba na zo ba ne don in kawo zama lafiya na zo ne don in kawo yaƙi hukumi yana bushara ne da cewa cikin ƙarshe da zai zo ba zai yi wasa da kafiran da ke kokarin halaka annabawa ba yaqtuluna al-anbiya bi ghayri haqq suna kashe annabawa ta wannan karon Allah ba zai da aka ce mishi nabi ba domin shi ne na ƙarshe kuma littafin ƙarshe dole a tabbatar da shi saboda haka dole a yaƙi yaƙi ya zama wajibi dole to shine jihadul islam Jihadin islam dole ne ba ya yaqatiluna bane amma cikin ƙasal ɗin da ake samun ƙafi a kashe su kuma kashe kuma Allah su da yi mana cikin ayyamun da wilo nan, nas ba wancan nasara wani lokaci ba wannan nasara shi ba daga kowane ɓangare amma kai ne sun duniya ya baka duniya kai ne sun lahira ya baka lahira amma ya ki labud minhu ya haka musulmi bai kamata ya koma gefe bai na kamar jihadi akwai jihad ila an ta kuma sa'a duk makiyin Allah kullum shi na cikin fiskali inda suka kashe wadan muyagun makamai inda suke su shi su mu jihadin mutakal ne ba su ba ba yi mutane na kashe su ba a kama mutane abriya za ke kira mutumiyin ba a kashe mutumiyin ba a kashe mata ba a kashe rawahin kuma addini wanda kawai ake yaƙi da su ne da karu su wurin daga shi ma ba na tsare da yaƙi in yayar da mukamin shi in yi yanzu mukamin shi ana barin shi ba a kashe shi shi ne jihar da musulunci wannan kuma kamar da muka cikin cikin tara da injil da kuma yanzu da karanta shi a cikin qur'ani wa man awfa bi ne ba ba shin waye da fi cika alkawalin shi da Allah da Allah mai tunda Allah ne yayi wannan alƙawarin cewa in kai wannan ba da duki ba da ran fi sabili hanyar shi tafarkin shi da sharuɗin tsari Allah ba ka aljanna wanda ta ce fa'aru shiru ya ihul mu'minu ya mu mane ku tibta ku bushara gare su iltifat an an ghaiba an al magana da akiduna suna kaza suna kaza yanzu shi da zo kullum yana magana da mummune su kam shuru saboda ku yi bushara ku musulmi an fi daga maganar wani kuma magana su ke tsaye yi annan bushara bi bai'ikum alladhi bai'atum bihi da wannan ciniki da kuka shi kuka yi ciniki da shi domin ciniki da Allah kai yi ba ran ka zaka ba da duki kuma Allah ya baka aljanna kuma za ku bushara domin Allah bai sabani kuma bai cutar mutum bai zalunci ذلك البيع وان شنكن فهو الفوز shi ne shi fitara al'azim wanda ke ba almunil za a yi talibu shi ne za a samu iyakar karshen abin da ake nema bayyana tsatin ma'amini na lafif a tabi al'islam wai za su akadin bai'i ta tsala yanzu kuma alfajir zo mana kaya ga mana cikofin mummunai wanda yake wannan su kuke tana bukatar a samu ikhlas a yi shi a karkata niyya da kuma wannan wato yarji zai da ake ta wannan ciniki a babbar wannan aya ya kawata mu jihadi a musulunci ba kawai haka ake yin shi ba yana da nashi shafakai yana da abubuwan da yake an shimfiɗa su in ba tare da su wannan ba shi ba ne na farko ya kasance wannan jihadi in ana yin shi zama tsakanin mummunai ne da kakurai tsinsa tsakanin mummunai da kakurai tsinsa kafurai da ake nufi ba su addinin musulunci su kange ruwa eh, su hana ruwa gudu kashe domin kullum su suke ta addin musulmi da karewa har sai lokacin da Allah zai bada gaba sai kuma abu ya juya ba a jihadi sai ya kasance tsintsin shi tsakanin kafirai ne da mumunai. matukan akwai kowane bangare mummuni da kafiri haramun ne a yi wannan kusa ta haramta Allah ya cikin ولولا walaula rijalul ونساء wa تعلموهم أن تطعوهم بهم غير علم. da ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kashe ya kashe dabiya aka kange shi aka hana shi shiga makka me yasa Allah ya hana shi shiga da yaki domin akwai mummunai masu rauni a cikin garin makka in ya shiga da yaki su su ba kan hijira da an kashe su Allah ya kanji annabi da shiga domin wayannan mummunai ga ta ciki da gumbaka wannan ya nuna kenan Qur'an cewa akwai musulmai mummunai a wuri bai halatta a shigo nan da yaki Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da fitina ta auku tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kashe Umar bin Affan sai aka ya ja gefe za ka ce mishi yaya kai kana cikin mubashirin bil jinna kana cikin manyan wasu shura da aka yi ya ake kuma kashe hannunka daga cikin wannan kuma ta shiga wani ɓangare allah ta a kan da ake ya ce ba shi bin da yake da idanu biyu ba shi bin da yake da harshe da haɓa biyu wanda zai gaya mishi wannan takobin wannan musulmi da wannan kafuri in an ba shi wannan takobin ya ce zai shiga yaƙi malan shi a bashi takobi domin duk ka shiga yakin da za ka kashe mumuni in ka kashe ka zo kashe mummuni ta aka bi wannan mummuni ne wannan kafiri ne in ku bani irin wannan takobi zan shiga yaki wato san akwai danyen musulmai da musulmai ba ya zama haramu a yaki wannan sai a wannan mun zo wani zamani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi irin wannan zamani ce in musulmai biyu suka haɗu kowane da cikin shi suna yaƙi su ji su ƴan wuta ne aka ce a'a ai wanda alƙatil an kashe wanda ya kasa da kuma wanda aka kashe shi ma yana yana kuɗin ya kashe wani shi wani shi rinka shi saboda kan kashe wata ne musulmai biyu su fara suna kuma musulmi a cikin ba maganar ba a zauna biyan da za a yi a yi sulhu shi ya kai mu ga abin da ke faruwa da boko haram kisa suke yi a yaƙi suke yi, domin musulmai suke yaƙi yaman kisa ne libya kisa suke ma juna a kasula masu ba domin za su yi zama su yi sulhu hakanan syria hakanan somali bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai wa sahabbai hajjatul wada'a لا يرجع أن بعضكم لا تنسى أنكم صار يجرم بعضكم رقاب بعض تجاوبك أو كي كنا دوكم جونا كنا كشد جونا sahabbai shi jawa sai matukan mutum da makami a kan mutum wanda kafiri ne saura ta kafin ka shiga jihadi ta zuwa wani bangare yan akwai mummunai akwai mummunai ka ke su banda shi ta da zan bayyana akwai inda aka cibe ko ta kai tana ne na cibe ta banda kuma mumunai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kashe rai wanda yake an yi alkawalin zaman lafiya da ita shi ko kashe aljina ba zai yi ba ƙarshen aljanna kuma ana jin shi daga nisan shekara arba'in nisan tashin shekara biyu ana cikin aljanna wanda ya kashe wani rai hasira don katala nafsan mu'ahadin lam yara a baƙi hatar janna wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman ashirai ne ake alkawali da ita akwai zinni, da kuma musamman, sannan kuma da kujina Zinni in akwai daula ta musulmi tari bisa tari musulman ke mulki ta kuma sunan musulunci ba da sunan asiriya ba ko kabilanci sun an samu ahalul kitab ƙarƙashinsu sun zama zimmiyun suna ƙarƙashin zimma wato ƙarƙashin alkawali zimma shi ne alkawali wayan nan ya halatta wani ya taɓa su in kowa babu irin daular da kai musulman shi ne mutane ne kuna yaƙi da shi amma kuka kwana tsakanin su zo ka shiga kasanmu kuma yadda suke ka mutane visa yanzu suna shigowa ƙasashe da kuma ka amfana shi kuke abinda za ka kama ka tafi ba ka zama sannan kuma a sabon hudna suka yaki da su amma an gani rajaje na an musa ba za mu rubuta yaki ba za mu kai muka ba wannan hudna din an ba ta ajali ko ba ta ajali ba da hudna ce muna yaki da su amma yanzu an yi zaman kada a yawa juna hari mai hankali wanda ya duba wa'annan sharuɗan jihadi yanzu wani lokaci mun zo wani lokaci yake da Allah sallallahu alaihi mai bayani mai bayani yake za a zo wani lokaci wanda yake zaune ya fi alheri akan wanda yake tsaye wanda ke fi alheri akan wanda yake zaune wanda yake tafiya ya fi alheri akan mai gudu mai gudu ya alheri eh, ya fi alheri akan mai gudu ya ce wannan zamanin za a zo fitina ta zo kashe-kashe tsakanin mutane har ce in kana da takobi ka samu dutse kai su takobin nan ka dinga dutsen dutsen na hafiya dallashe eh, takobi da dallashe domin ne kada maran kai ya baka a kashe wani wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ce wahar jima min ka kai mutane jihadi eh ka kai ta amma ba zo wani zamanin kuma shi ka yake cewa in ma kana da makami ka lalata shi mun ka da shi abin da za a yi kai fitina fitina Kuma na cikin wannan zamani fitina ce kawai domin kowane bangare za ka su yi. kuma in ka duba me yasa suke yakin da baya sai ka wani abu duniya ce bayan shi ba wannan addini ba domin me Allah ya riga ya karya kafirai duniya gaba da dama annabi ya ce kin kisa ya mutu ba wani kisa bayan da shi kin wayan ta su mutu in kaisar eh, eh, ya mutu ba kaisar bayan shi duk manyan jababiyar Allah ya kama da su fir'aun ya kama da su ko ina kake yanzu ko cikin kasar kake ko za ka iya sallaka ba wanda zai hana ka kama da su duka ba mu iya hana addini saboda har in kake mutane na yaƙi to wani abu ne ko sun zama har dukan wa'yansu da islamu su wa sani ba an sa suna kabbara amma wasu suka sa su ba sani ba suna kan kamar boko haram da suke kashe suna lalata muna tattalin arzikin mu suna kashe muna mutane su har yi tsamuna ƙasa ƙasar ƙar'ani sun mai da ita mu zuba iya zuwa karatu da su da kawo fara sun cutar al'umma wannan da hajji ne ko da gaske duki suke so suke yakin zuciya suke so kai suke so shi sa mu Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan zamanin kana da makami ma takobin ka kaji ka samu dutse ko ko ka dauki takobin katako da yake mutum shi ne halin da muke cika yanzu to amma tsoron shakalin jihadin yana nan domin yanzu jihad ya koma ilimi ya koma ilimi saboda kan kira su ci gaba da wannan kakal din ka koma kan ilimi a koyi ilimi mu koya ma 'ya'yanmu da matanmu da zuwa tsare kanmu domin wayannan bakin Allah sun gaba za su iya gamawa da mu da bindiga ba da suka ce a yi zuwa lafiyar jinjin kawai kowa ya zauna lafiya amma da sharaɗin abu kawai addini shi wannan sharaɗin ya zo kuma lalle musulmi mun gaji duk malamai sun yi ittifaqe suke na Allah a zauna a yi sun da su a zuwa lafiya kuma samun zuwa lafiya ku ba mu yanci mu ku yi abu da kuke so ku yi addinin saboda haka mu ɗauki wannan sarari wannan sarki Allah ya kawo a wannan al'umma mu ci gaba zaman lafiya mu ci gaba da riƙe wannan ne zaman lafiya da su mu ci gaba da karatu wannan karatun da shi ne zai zama jihadinmu kuma da shi bismillah lahi cikin musulunci zai mutane su kan shi su so shi su su da shi ba tare da ma an halba dindiga ba tare da halba dindiga ba Allah ya taimake mu sai su kafi wayannan a ta'in fatul mumini wa'annan wanda Allah ke magana da su ibo da su yawan masu ba rufi'a alal mas ai mun bayyana shi mafi ibo da ba ta'ibi na ba domin bansu bi ta'bir sada shine al-mufada masu tuba min ash-shirki wan nifaqi ai wa hum ta'ibun masu tuba daga shirki da munafunci al-ma'asi da dukkan zunubi النبي صلى الله عليه وسلم كان تائب من الذنب ومن لا ذنب له wanda ya tuba da zunubi to bai da wannan kuma bai da bai ma ba ne. to Allah na son masu tuba ya fara da shi domin bi adi kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun Allah ya fara da shi domin kowane dan adam kowane adam yana kuskure mumuni shine in yi kuskuren shi ko ya yi wani barna ko ya yi wani zubi sai kawo wa Allah istighfari al'abiduna masu yawan masu ibada al-mukhlisuna al-ibadatu lillah in suna ibada lillahi suke yi ba don wani ruwa a ibada nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku min al-a'mali ma tutiquna fi iyakar da za ku iya na aiki a haka ma Allah ya gaya mana la yukallifu na an-nafsa illa wus'aha Allah ma sata'tum ji tsoron Allah iyakan abin da za ku iya addinin musulunci ta samha ta samha addini ne mai ke samha mai sauki inna hadha dina yusrun walan yashad din da illa ghalaba wannan addini mai sauki ne سجدوا وقاربوا وبشروا ولا تعسروا addinin sauki ne ko ba wanda zai tsananta ma kan shi addinin shi addini ya ga rinjaye shi domin zai rinjaye shi zai ba wanda aiki kuma shi kuma ya rida saboda kan cewa ibada a yi ibada da kasu alkasu ayi abin da za a iya ba hada da ya ballo hatta na ballo Allah bi da ibada ta fi saboda ka kai ibada ka kuma Allah fi ibada da kike iwam ta fi dawama ko da ya kace a cikin wa'anda yi amma ka jawo kanka babban aiki da kuma ka zo tsinki. tsinke wal alhamiduna hu ala kulli hal ma su Allah a kulli hali suke cikin ra'i wa dawwa lokacin da suke cikin alhamdulillah Allah sai mu'mini in musulma ta same shi alhamdulillah in kaza abin kun ji ta same shi duk kullum gudun Allah ta duniya su abin da Allah ya rubuta mishi sa'ihun a sa'ihun ne masu azumi bin a alayhi salatu salam ya ya ummati a sawm wato an rawaito hadisin da ke cewa ai siyaha ana al'umma as-sawm wani riwaya kuma a jihar fi sabilillah sabbaha biha li'annahu ya'uqu 'an ash-shahawat domin me yana kange mutum daga sha'awa sai sai zama kamar matafi matafi da halin ya ce yadda yake so ya huta yadda yake so mai azumi da yin abin da yake so shine fuskar da suke kama da kenan arraki'u na sajidun mumanai kuma su ne masu yi masu ku'i masu su gida al-musallu na masu sallah bai wa a yi musulmi mumuni bai sallah amuruna bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar kuma umarni da abin da aka sani kuma suna hana mutane daga munkar wal haqqi da ubudul ba suna tsaya haddin Allah ba su tsaya haddin Allah da ahkamihi wa tafsir shi da hukunce shi da amali da suna aiki da ita kuma amara nabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ru da koro mana wayan da suka rubu munan da yake magana da su bashirin mu'minin kuma da su bisara ga mu'minai al-muttaqin da su bil janna ka yi musu bishara ka yi musu bishara da aljanna su ma a ce ko da wani abu ya zo zamani ba ka iya samun aljanna da bil qitali za ta fi aljanna ba bil qital ne qital ba bil qatl ba musulunci bai san qatl ba boda man su bauta musulunci bai san shi ba amma musulunci ya san fight combat shine bambanci kana samun qatl da terrorist kana samun kaital da bayin Allah domin ba ta yi cikin makiyin Allah makiyin su yanda ki ba wata kasa ba ta al'umma ba wani addini da ga makiyin shi yana so ya kashe shi bashi babu shi wannan ko nasraniya ma da aka ce in ku makiyin ka ya ya mare ka ka bashi daya kunce ko su su fi kowa tana da kayan yaƙi? to in baka samu shiga wancan alkawalin da Allah ya bata ba an yi amfani ka zama cikin masu tuba ka zama cikin bayan Allah ka zama cikin masu gudiyar Allah ka zama cikin masu azumi ka zama cikin masu sujida da ruku'u ka zama kuma mai amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar kuma ka zama tsare haƙin Allah cikin ke wannan kai ma a kowanne bishara wa bishara mu'minin Allah na bishara ga muminin wanda suka tsaya da wannan sifa وفي ما تقدم من الصور من الصورة تعبد إذا فات لولا الصورة عملا بمقاطعة جميع الكفار في جميع المعاملات ya gabata cewa a yanki dukkan ma'amala da dukkan kafirai da kuma wata ma'amala da su wa huna yu'akkidu anna maqata'a bi Allah na nuna cewa fa yanke wannan fa hatta ilahu da yi musu addu'a wasu tantawa da neman musu gafara wannan abu da cewa alaƙa ta jini la kawai da adi mata alaƙa ta al'aqida dan kana da kusanci eh, da dubuta da mutum da jini in dai a ka da a aqida ba imanin ku wurin bauta Allah wannan jini bai da wani amfani shi kan ce ma kan lin والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما كان لهم أنهم نعم، شيء عن النبي محمد sallallahu alaihi da wanda suka imani an yastaghfiru lil ma mushrikai gafara walau kanu wali qurba neman nuhu an dalika su ma an hana su liyawe qurba afahum an hana su su nemi gafara Allah da ɗan uwansu bi kamalil muqata'ati bainal ummati al-muslima wa kafira domin a cika yankewa tsakanin al'umma mai imani da ni kauyen ta zuwa ga Allah da ta bijire ta ta kuma ta kokarin dukushe da wato an musulunci wannan an fice bai halatta kai musu min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana da mumunai cewa wayan ne uwan nasu da wil qurba ya bayyana gare su cewa min ashabul jahim ko ko su suna da cikin ma'abbatan jahannama dar bi an matu ala al-kufr sai ya zasu su gane mai in sun mutu akan kafirci wanda yake da dan uwa nuna mishi musulunci ya doge ya mutu a kafiri ba a mishi istighfari ba a cewa Allah ka gafarta mishi Allah ka mishi rahama ba a cewa domin ina da ran bai yi Allah ba mutumin da bai yarda da Allah kuma ya zaka roki Allah kuma ya gafarta mishi amma mutane ne suna kin hukuma suna kashe kasa da soja bai yarda da su ba aka kamo su sai kuma ya ce da Allah roƙon mu hukuma da Allah su rufe ya ba kai su ba da roƙon ba su da ka yarda da su ne za ki roƙon ba su wanda bai yarda da akwai Allah ba kuma Allah sallallahu alaihi wasallam bai da su ba kuma wai suke wata kuma roƙon gafarta su shine a a'a kai halitta in kana son ka samu addu'a mummunai masu yi Allah ta'a masu sallah masu azumi masu tsafta ba su na ba su shirya. in kana su addu'a su to ka imani shi Allah ya ce wa ma ko kuma a ce to ai gashin annabi ibrahim khalilullah ayya taɓa neman mahaifin shi mahaifin shi alhali ko mushriki ne ya taɓa neman mishi gafara shi da Allah ya kulli da wannan babi kuma mafi tunani shi Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li istighfarin nan ibrahim alayhi salam yi wa uban shi bai kasance ba illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu cikin wani alkawali da da shi annabi ibrahim ya yi wa mahaifin tashi domin akwai lokacin da ya mishi ma'aifi ya ce ta aski da tsokan tsirwa na rabbi kin buka na bi hafiya shi zan neman maka gafaran ubangiji na domin shi tausayi ne gare ni a an yuslim a an yuslima ya faɗa mishi haka ne yana fatan ko zai musulunta ba ta shiga wa annahu aduwwa lahu annahu aduwwa amma lokacin da ya bayyana cewa kai mahaifin nan nashi ya doge a kafirci makin Allah ne da mauti bayan ya mutu alal kufur ya mutu a kan kafiri ta ra'a minhu sai ban da shi wata kafir istighfar lahu bi istighfari inna ibrahim lalle lalle ibrahima la awwa tafsiru ta'awwa da yawan kuka ne wa huwa hiya kinayatun an faqri rahmatihi wannan ya nuna wato tsananin rahama da cikin shi wa rakkar kalbihi da kuma laushin zuciyar shi ibrahim ya mai tafi ne mai rahama mai yawan kuka halimun sabur mai hankali alal azza a kan fito da ake ta haddala muqata ta biye domin yayi hakuri ya yanke uban shi wata raka du'a lahu ya bar mishi addu'a da da ma tabayyana lahu annahu adu lillah an ya bayyana cewa shi uban nashi mutum Allah ne falaysa lakum an tushajju fi istiqbal saboda ku musulmi Allah sallallahu alaihi wasallam da kace ya fi millati Ibrahim kada ba ku da wata hujja aima dan kanku istighfari ba fa ala ibrahim domin abin da ibrahim ya fa'al yayi dan ya uban shi kabla an yi a ya'rifa halata tarihi kafin ya fadin shi sha mushriki ne saboda mahaifin shi ya mutu a annabi ibrahim kuma barra aminu barranta daga gare shi irin wannan domin san shi da Allah ya wuce wani gini duk wanda ya zama makiyin Allah kuma yadda za a yi kuma ya zama makiyin shi shi ya mai da shi khalil to haka su sun mummuni ya zama ya zama alaƙa ɗinnan ta aƙida ta ta jini kuma innan nan na tashi ala ma fadar min hamilal mujamala isa istighfar al aqwa domin sannan kuma kuma rai da ga tana da shauki kuma abin da zai fito daga gare ta mujamala na mu'amala mai kyau kuma yin istighfari da yan uwa abin da zai kafin a hana آخذ بذلك لأن الدم من على الدم ماذا يكون عاقبة ذلك لأنه لأنه ذنب أم ماذا يكون ماذا يكون عقبة ذلك وقد مات جماعة من المسلمين النهي عن الاستغفار ما هو موقفهم بعد النهي فقال kisarai wato kisarai za ta tafi tana da shauƙi cewa abin da zai fi daga gare ta na ƙoƙarin yin a mu'amala mai kyau da fari ɗan uwa kafin a hana cewa ɗan uwa sun sun mutu a kan kafirci da a kada ya da istifari to shin kuna iya kama rai a wannan abu dabi ko menene aƙiban da zai kasance da sun mutu wato musulmai da suka mutu kafin a hana yin wannan istifari

wa ma kana Allah Allah bai kasance ba liyadilla qauman ba'da idh hadahum Allah bai kasance ba ya kasance mutane ya shirar da su lil islam zuwa ga musulunci sai bayyana lahu ma yataqun sai Allah ya bayyana musu abin da za su kanje kansu za su kawa da shi bidal amali na aiki wala yataquhu ko za su aiki da shi fa yastahiqun al idlal sai ya nuna musu abin da za su tsoro su yi dan ne lokacin da zai tabbata a kansu cewa sun ɓace ashe da suka yi maƙuwayensu fara kafin an hana a ah, wato bayyana ba ta zo musu ba saboda ta da laifi amma bayan bayyana ta gane cewa ba a yi wa mushriki kafin istighfari kai tunan ne ba sai mutu ya bace inna allaha bi kulli shay'in alim kada kuma ka wani abu ma'ani ko ne wa minhu yaqdiru bi bayan Allah ya san wanda ya cancanta kuma cewa ya bace da kuma yanzu cancanta kafa shi akan gaskiya wannan ma amarahum bi muqata'il kufar albarka da Allah ya ce a yanke wa in ungurungum shi ne al-batta kanu uli qurba bayyanahum ko ta sun kasance yan uwa na kusa to ga da Allah ya bayyana musu yace mai Allah inna Allah to da Allah ce ka yanke mai yan uwanka inda sun kafirta da shi sun kafirta da shi ubangiji ta wani abu ta wani hasaran kuma mai ba domin me inna ba lahu samawati wal ardi Allah in ne ya mallaki dukkan samai da duniya yuhyi wa yumit rayar kuma lakum ya yi mulmainu kullu munayfa ba ku da min dunillahi ba darcin Allah ay ghairihi min waliyin wani wali yahfakum binu tsare ku daga shi. wala da su haka da mai tabakon na na'akum an durrihi wanda zai kange ku da wani cutarwa nashi wala ta atan nasu haka ba a samun nasr wala mu'awana ta ko wani taimako illa yi Allah shi kadai ya tawajjaha almu'minuna ilayhi mutabi'ina masu sa'u saboda ku musulmi kanku kansu zuwa ga Allah suna masu barranta da wani wanda ba Allah ba saboda duk wanda ya kasance barciyin Allah ya zama kiyanka kuma tabarranta daga gare shi ga kuma zuwa ga Allah shi kai domin in ba kai haka ba wallahi ba ka wani majibinci ko ba ka da wani mai taimako ka mai son Allah su wayance in ka shiga wani abu ka ba abin da za su taimaka maka ba su hana ka daga Allah ba su iya baka wani nasara daga wani abu da zai same ka da Allah ba ba لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف kuma da ya ce wa gazuwa ta tabuk wannan gazuwa da aka yi ta tabuk wal wal wa ma'ahu ko بما يفرح القلوب بما يفرح قلوبهم بقوله تعالى zuwa ta hukunan ta auku ne a cikin tsananin wahala al-mashaqqa da wahala wal usra da kuma tsanani ko da shaqqa da tsananin nisan wuri da kuma manzon Allah subhanahu wa ta'ala da shi tare da shi suka dauki wannan sai Allah ya ba su sakamakon wannan wahala da suka ɗaukar da ransu da zuciyarsu suka fi cikin wanda wannan halin ya ba su wato sakamakon ma yi fahimtar kulkulowa abinda zai sa zuciya su ta ji daɗi shi kafin da Allah ya ba su tun duniya kafin lahira kawai da Allah tun Allah ce taballahu ai adama taubatahu da ya tabbatar da tubar shi ala nabi wal muhajirin wal ansar kan da Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansar allazina tabi'uhu fi sa'ati al-usra wa'annan da suka bi shi a wannan yini ko ko wannan sa'a ta kanin ai wata lokacin sa da shi haluhun fi bazar tabuk da halin su ne lokacin su zuwa. Da na tabuk kana rajulani da kasimani tamratan dan tsananin yunwa da rashin abinci in dubino ta za a za a busra shi mutane biyu su raba wa ashatu yata'aqqabuna al-ba'ir al-wahid ko za ka ga mutum goma a kan rakumi ɗaya wanda ya hau ba su wannan su ko wannan ya hau wannan su ko wannan su hau ko shi da har da ba fi tsanani a sharabu da ke sun yanka rakumi su domin wanda rakumi ya sha sun tambin shi shi suke sha yanka rakumi ya sha ruwa don tsananin da suka gani din ba'di ma ta da zigo wannan sun fita ne fa fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu bil ya'i ko jamilu khuluq bil ya'i jamilu ko jamilu qulubu fariqin minhum bayan ya kasance zuciyar wani bangare daga cikin wa'annan su haɗu ba ta kasance da za ta karkace ta: kai wannan wahala ta yi wa kuma koma ne za'iri ibn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wato kuma su kuma su kika ma hun fihi min shidda domin tsananin da suka gani alaihim bisibat saboda haka Allah ya kara wani saki tsohon musu domin tsayawa da dogi da suka innahu bihim ra'ufur rahim kuma Allah da su ya kasance mai tausayi mai jinkai wannan da Allah wannan tuban da Allah ya wa annabi da muhajirin wal ansar wanda su bi shi a cikin wannan yini wannan tuka da aka yi daga nan ne wannan sura ta ɗauki wannan suna sunan da ya shahara da ita wanda ya nuna kenan tubar mutane tuba shine iyakan gayan da mutum zai samu wanda Allah ya gafar ta mishi wannan aya cin dai mutum zai san a duniya cewa Allah ya gafar gafarta mishi ya tuba gare shi iyakan abin da Allah zai baka suna a duniya inda ka san Allah ya tabbata maka ba irin eh, cikin hankali da matsuwa za ka samu mutuwa ji kawai su ke jira ta kawai domin ka san asirin ka wayannan mutanen nan Abu Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan mujahidin al-muhajirina wal ansar da su ji shi a yakin Tabuk sun samu wannan matsuwa daga Allah cewa Allah ya gafarta musu Allah ya tuba musu saboda haka mutane kullum su aikin da su cikin da zai yi da su kuma ba wani abu ne shi ne yin Allah ta'a cikin tsanani da cikin yalwa mutane su doge in Allah ya duniyarka kuma ya taimaka maka ya tuba maka insha Allah kai ka mun kuncin hankali duniya da lahira وعلى الثلاثة الذين خلوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم da kuma da kai yi kwanakin ba sarki da daɗe ba yawan masallatai to musamman yana cewa wani waɗanda suka fara da masallacin juma'a na nagarinsu saboda suna da aƙida da ɗaya ka koma wani masallaci wanda wani musulmi kuɗi mai hali ya gina masu sannan kuma tsakanin wannan babban masallacin da wannan masallacin a tafata da wasu gidaje guda shida ba a kusan mita ɗari da sai mita ɗari da hamsin ba da sallah yi na wannan masallaci ce wato yana maganar cewa akwai wata jama'a hmm. an gina musu masallaci su su wani masallacin da yake ba su yarda da aƙidar mutanen da ke na farko ba shi na ka gina musu wanda ya dace da aƙidar su shi ne tambayar shi da muke magana kenan wannan lura ta zo dole ta yi haka hmm. domin ban ɗauki hanyar da ya kamata a yi a haɗa al'umma amma lalura ce su abin da muke cewa cewa wanda laluran mana ta bushe mutane ne ku gina masallaci amma a cikin ku ƴaƴanku mutane ba su yarda da aƙida ku ba hmm. me yasa ba su yarda da aƙida ku ba domin ta saba ma aƙida da aka sani da su da ki da kuma dawa ci da kowa a wuce zuwa daya kin nan zama bu daya sai masallacin a da shi makaranta amma mutane za su doki bidiyoyin su za su doki bidiyoyin da suke sai halatta a yi bisa da su abin ne ke kira yanzu shine ake dawowa mu musulmi da wasu duk wa al'amarin nan abu ne mai sauki a hanya mafita ana kuma abin da ke hana musulmi su da da juna amma wani abu wani bidiya ce wani ya ɗauka bidiya ya maida ta addini to a zo a cire wa'in nan bidiyoyi bidiyoyi nan iri biyu ne a cikin kiyar bidiya mutassiya kuma bidiya wadda yake muharrama ba wata bidiya mai kyau cikin muharrama ce a cire ta kuma mukassara ce a cire ta mutane su zama abu daya ba haka ake yi ba to za mu cigaba da wannan rubuta amma a yanzu a da yake so ba su laifi domin dole su samu wuri su sallah wannan lambar da ake cikin doyi wannan lambar shi ne 070 55 kuma ana da kuma eh, makaranta ku sanya waɗannan bayan Allah cikin addu'a kamar da domin zai yi mana addu'a akwai mai girma shehun bama da ya rufu muna fatan Allah ya dace ta mata sannan kuma akwai ah, farkon gwamnan ah, na jihar borno alhaji muhammadu Buhari shi ma ya rasu sannan kuma akwai mahaifi ga shehun gwamnan wato borno alhaji Muhammadu sharif shi ma ya rasu akwai rawa da wato fannin kafin jodi ne ɗaya daga cikin wato memba na masallacin nan Allah ya Allah ta mutu Allah ya da إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارزقك كرم لا جاد لنا لا الله يسترنا بأن انت لتعلم الدنيا muna da Allah ya gafarta wa inda suka ga wannan gaskiya sannan wa inda suka ga cikin wannan albarka Allah ya tafi bakin su kuma ya fi musu ya sani aljanna ta zama makomar wa inda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wa inda suke cikin halin kakanakayi Allah ya ba su sarki ya yaye musu dan kasuwan da sauran al'umma da ya yi mana da wata ala da sun ya kawo ne wa a wajen al'umma da rabbana da su kuma na ba da yawon ta na hamdar na mai ganin ka kuma da yin na ta hanta da ba rabbana da hamdar na yin azuwa da yana da biyar da na su wata ala da yana da yin wata ƙi ne na ya kai ya kai yi da yin ta yi da na kula da wa ya fi na ila a kuma na الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين